masallacin masu ibn umair da ke nan da shan gwamna cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a yau talata sha biyar ga watan muharram shekara na dubu ɗaya da da da hudu arba'in takwas bayan jira annabi mu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya yi daidai da talatin ga watan shida shekara na dubu biyu da ishirin da shida a kalandar meladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun littafin al'adabul mufrad wallafar al'imam muhammad ibn ismail al-bukhari allah ya fi kansa da rahma wannan kuma shi ne darasinmu na ɗari da bakwai a karatun wannan littafi za mu tashi babun yuhta fi wujuhil maddahin babin da ke maganar cewa a watsa ƙasa a idan masu yabo a nawa shafi na ɗari da da ɗaya, san ko ku haka yake ba za mu tashi daga hadisi na ɗari uku da da tara. مالا ينا شوى حدثنا محمد قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن حبيب ابن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر قال قدم رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحفي في وجهه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحسي في وجوه المداحين التراب وانا حديثا أبو معمر يكي شوى قام رجل ونمتم يا ya يثني على أمير من الأمراء ينا يبا موني shugaba daga cikin shugabanni fa al-miqdad sai al-miqdad ibn al-aswad sahabi annabi sallallahu alaihi wa sallama sai fara yahdi fi wajhi turab yana watsa kasa a fuskan wannan mutumin mai yabo wa qala yace amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu an nahya fi wujuhil madahin at-turab mu wato ainihin watsa ƙasa a fuskokin masu yabo hadisi na gaba domin kusan abu dai suke magana kai za mu karanta shi sai mun sharhi gaba ɗai hadisi na ɗari uku دا أربعين ما لن يتشي حدثنا محمد قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذي قال حدثنا حماد عن علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر فجعل ابن عمر يحثو التراب نحو فيه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين البحث في وجوههم التراب شكوانا عطاء ابن أبي رباح فقيه المناسك سيدة كتك من يمن يما لما ينتابئين شيكي شوا ونمتم ya zo yana yaban wani a gaban abdullahi ibn umar radiyallahu anhu kwatsam sai abdullahi ibn umar ya fara watsa wa mutumin nan ƙasa a bakinsa shi ne nahwa fihi ta bakinsa wa ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا رأيتم المداحين فأحتوا في وجوههم التراب إن كنغا ما سيبوه to ku watsa musu ƙasa a idanuwa a fuskokinsu wani hadisin yana magana ne akan yadda ya dace a mu'amalanci mutane waɗanda suke almaddahuna wane ne almaddah suka ce allabi takaza madhan nasi sina'atan yastakiru biha almamduh أو من يمدح الناس في وجوههم بالباطل المساح shine mutumin da ya dauki yabon mutane sana'ar da yake cin abinci da shi akwai ko a kasar Hausa akwai mutanen da sana'ar su kenan ko me yake kiran su maroka wannan maroka abinda suke shine Eh, su tare ka su yaba maka da ƙarya da gaskiya domin ka ba su wani abu sun kware irin kware wanda zai wahala su tsayar da kai ba ka sa hannu a ba sukan je su yi karatu na musamman a kanka in suna son su zo su yi wannan aikin sana'a sai ka haɗa mutuntar ya kai ba baka taɓa sa ba sai fara maka sai salakka ya gaya ma sunan matanka eh ya gaya ma abokananka ya gaya ma sunan ƴaƴanka eh? sai ka ji kawai wannan ɗan uwa ne eh? in ma za ka gudu ya ce dan Allah eh? in yake kamar yabon bai yi maka bai ce to dan Allah na roƙe ka saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka dan bani wani abu wai eh ta maka waɗannan sune almaddahuna maruka wanda sana'ar su kenan mun gane ko suna da matattaransu za ku gansu a fadan sarakuna za ku gansu a fadan gaunoni hmm? za ku gansu a wani lokacin tashoshi da wajen tarurruka na siyasa wani lokacin ma har tarurruka na ƙara wa juna ilimi da ya shafi zamantakewa matukar akwai manyan mutane da za su halarci wannan wuraren manyan mutane wato a duniyance sawa'un shugabanni ne na hukuma ko shugabanni na gargajiya ko kuma masana ko masu kuɗi to za ka gansu sun je wannan wurin kuma da suke kenan roƙo wannan mun sani samari ne da tsofaffi suke yi amma yanzu abin ya ɓace har ƙananan yara ba sun zama maroƙa ba roƙon abin da za su ci ba a roƙo a matsayin sana'a da za a ba su kuɗi da shi ne hanyar samun kuɗinsu kamar da kai za ka fita ka tafi kasuwa hmm? ka saya ka sayar to haka su suke fita su yaba ma mutane dan su samu abinda za su gudanar da rayuwarsu a kai wato wadda suka mayar da roƙo sana'a su ne maroƙaƙiya waɗannan su ne almaddahun to mun gani a hadisan baya rashin kyawun yaba wa mutum a gabansa ko eh, sai inda waɗansu dalilai to anan a wannan hadisin annabi alaihi salatu wassalam yake faɗa mana ga abinda da zamu yi ma waɗannan mutane domin ya nuna mana cewa wannan sana'a sana'ar su ba sana'a bace a musulunci musulunci bai yarda ka ɗauki roƙo a matsayin sana'a da za ka ci abinci da shi ba to sai annabi ya ce duk hadisin farko shi al-miqdad ibn al-aswad ya wato ainihin kwashi ƙasa yana zuba ma wannan mutumin haka na abdullahi bin umar shi ma a wannan ko domin mai musultuwa da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ku watsa musu ƙasa to menene ma'anan watsa musu ƙasa ɗin watsa musu ƙasa malamai suna da fahimta daban-daban waɗansu sun ɗauke shi a zahirinsa ne kuɗi ba ƙasa in ka gama roƙi kawai watsa masa ƙasa ai in ka cilla masa ƙasa a ido da baki ai ba zai shiga ba da roƙon ba kuma ko zai ƙoƙarin yadda zai tsirar da kansa wannan shi abin da al-miqdad bin al-aswad ya fahimta da wannan hadisi shi mai rawaito hadisin haka na abdullahi bin umar shi ma da kuka ji hadisin sa ko sun fahimce shi a zahirinsa fahimta ta biyu na wasu malamai shi ne kamar da kake wada da hausa eh, ka ce na zo don in nemi a bawajen ka sai ka kwara min kasa ba na ka hana ni ku hana shi hmm, ku tabar da shi da hanyar in ba shi da wadda ya zo yi mai da sana'ar roƙo ne to in ya zo ya roƙe ku kada ku bashi daidai ke da kun cika masa ƙasa a fuska saboda duk wanda ya zuba maka ƙasa a fuska alhali kana buƙatar kuɗi ka ga ba baka komai ba to wani su malamai haka suka ɗauka suka ce ai kada a bashi komai sai a wato ainihin taɓar da shi kamar wanda aka ciyar da shi ƙasa ne kaga ai bai ci komai ba wahala kawai ya sha fahimta ta uku na wanda malamai suka ce abinda ake nufi shine ku nuna masa rashin yarda da kiyayya shine ma'anan ku kwarara masa ƙasa a idansa a fuskansa wato ku nuna masa rashin yarda da ƙiyayyarku da wannan sana'a da ya ɗauka a matsayin sana'arsa fahimta ta hudu waɗansu malamai suke cewa abinda ake nufi shi wanda ake yaba masa ɗin ne idan wani ya zo yana yaba masa yawanci irin waɗannan maroƙa yabansu yana wuce gona da iri to sai waɗannan malamai suka ce abinda ake nufin shi wanda ake roƙa masa ɗin ya ɗibi ƙasa ya zuba a nashi fuskan domin ya tunatar makansa da cewa ƙarshensa shi ne ƙasa kada ya rudu da wannan yabo na ƙarya da zakewa da wuce gona da iri da wannan maroƙi ya zo yana yi masa fahimta ta biyar shi ne cewa abinda yake nufi uhtufi wal wujuhi al maddahin al turab wato ku cika masa kasa watsa masa kasa shine ma'anan ku bashi abin da ya roƙa. cewa abin da ake nufi ku ku bashi abin da ya roƙa domin ya tafi ya bar ku ku yi kokarin yadda za ku rabu da shi ta hanyar ku cika masa rigansa da iska ta hanyar ku bashi abin da ya sauwaka wannan ne abin da irin su albaibawi suka jazama cewa akwai ashi ciki waɗannan fahimtoci guda biyar wanda ya fi nisa a cikinsu ne na ukun nan da na hudun nan da na biyar annab cewa ya ɗauko fi wujuhin majjahin masu yabo ba wanda ake yaba tsara ka cewa kai ka zuba kasa a kanka bai taso ba wannan ya fi nesa hakanan cewa ku bashi a so fa ake a nuna abin da yake yin ba daidai ba ne rozan mai za su yi a bashi hmm? to a bashi a rabu da shi ha ba bashi za a yi ba za a nuna masa abin da yake mara kyau da saboda haka maganin da suka fi fitowa filin a cikin waɗannan manoni su ne guda uku na farko imma mu dauke shi a zahiransa kamar yadda waɗannan sahabbai guda biyu suka fahimta imma mu kuma mu dauke sa a matsayin nuna masa rashin yarda da kuma in ba shi ɗin domin ya daina sana'ar maula da maularsa kawai zai yi wannan shi ma hukuncinsa daban ko kuma shi ma musulunci bai yarda ba kamar yadda ba a matsayin sana'a to wannan su maroƙa abu biyu suke ko suna yabo su shigo na da iri sannan kuma su yi roƙo su maroƙa kuma ba sa yabo ko ba ka ba in ma za su yabo to annabin suke yabo ko ba ka ba za akwai mabarata da yawa da yabon annaba suke karata da hankalin kalinka da shi ko amma ba kai suke yaba ba sai dai su haɗa ka da Allah ko su haɗa ka da annabi ko su yabon annabi su ce ka ba su da nake so in faɗa shi ne cewa maroƙa sun fi mabarata muni sana'arsu ta fi sana'ar mabarata muni in ko haka ne to a ce a ba su ta taso ba ko dai a ce a yi zahirin a watsa musu ƙasa ko kuma a watsa musu ƙasa ɗin ta ma'ana ta hanyar a bar su su koma ba komai a hannunsu ina ba mun gane wannan malamai suna cewa hukuncin ya danganci wannan nan maroka ba wai duk wanda yi yabo ba mun gane ko akwai ai yanayin da muka ce ya halatta ai yabo ko yawa wanda ya yaba mutumin da ya cancanci a yabe shi kuma ya yabe shi da irin sigar da annaba alaihi salatu wassalam ya koyar mun karanta a baya ai annabi ce in ɗayan ku ya ga ba makawa dole sai ya yaba ma wani to ya ce ahsabuhu kaza kaza wallahu hasibuhu wala uzakki ala allahi ahadan yace ina zaton wani to kaza kaza ne amma Allah shine mai hisabi shi zai mata hisabi ni ba tsarkake shi nake a gaban Allah ba da wannan ba annabi shi ma idan ka san abin da zaka faɗa a kansa din gaske ne yana ɗauke da wannan siffar da kake so ka yaba masa ba kai wannan hadisan guda biyu suna nuna mana yadda sahabbai suke riko da abinda suka fahimta na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin farko imamu muslim ya rawaito shi a ciki akwai ƙari al-maqdad ibn al-aswad innan mutum ne wanda yake ƙato wa kana rajulan bakhman mutum ne kafin wanda ba da wuri zai sunkuya kasa ba amma yana ganin wani ya zo yana yaba ba wani shugaba duk da haka yawa su ainihin durkusa kasa duk da girmansa bai wata wata ba ya durkusa kasa yana ɗiba kasa yana zuba ma wannan mutumin a fuskarsa har sai da shi wannan shugaban ya bai shi ce mai kaza ya haka sai ce ai annabi ne ya ce mana mu watsa ƙasa a idanuwan a fuskokin masu a fuskokin maroka kun ga ya nuna mana yadda suke ƙoƙarin aiwatar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a gaban kowa wannan shugaban da ba faɗi sunansa a wannan hadisin ba hadisi imam muslim an faɗi sunansa sayyidina usman ne ibn affan radiyallahu anhu shine wani mutum yazo yana yaba masa malai suna cewa tana iya a lokacin da yana amirul mu'minin saboda ga wannan hadisin yace inda amirin min al umara yana amirul mu'minin ana ga muku dazu waɗannan maroƙa inda ake samun su akwai fadar sarakuna da fadan eh, mahukunta chairman local government ne governor ne har fadan shugaban kasa ana samu to wannan yazo gaban shugaban musulmi na duniya ya zo yana masa roƙo sai ga ɗaya daga cikin sahabba annabi alaihi wasallam ya gaba zai iya kyale ba sai yi bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ko a gaban shugaban da yana kallon sa kun gaban sunna ta gaskiya ke a gaban kowa zaka bi zaka nuna ka in aka tambaye ka kuma ce saboda annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce mai haka haka irin sa Abdullahi ibn Umar shi ma yake da mun kun sa Abdullahi ibn Umar ai ko kana kafan inda amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda ke tsayayye duk abin da ya ga annabi yayi sai yayi to haka da ya ga wani ya yana yaba wani shi ma sai bai wata wata ba ya wato ainihin tura masa ya watsa masa ya watsa masa tsakiya tsakuwa wato kasa a fuskansa domin ya hana shi wannan mummunan ɗabi'a wannan mummunan sana'a hakanan wannan yana nuna cewa al'amuru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ana yin ana yin sa a gaban kowa ko da a gaban shugabanni ma'ana ba su ne suka yi munkar din ba wani ne a gaban shugaba ya aikata mummuna suna daga cikin ladabin musulunci kada kai shiru musamman irin abin da waɗansu za su gani idan ya yi ne ba wanda ya gan shi sai kai to sai ka keɓe shi kai masa nasiha idan ya yi shi a gaban mutane to sai ka gyara masa a gaban mutane kun gane ko ko da a gaban shugaba ne zaka gyara masa in kai haka ba ka yi laifi ba mun gane wannan sai hadisi na gaba حدثنا محمد قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء عن محجن الأسلمي قال رجاء أقبلت مع محجن ذات يوم حتى أتينا إلى مسجد أهل البصرة فإذا بريدة الأسلمي على باب من أبواب المجلس جالس وتأبو رجاء بن أبي رجاء شيكي رويت وادق محجن السلمي الأسلمي محجن سهاب النبني صلى الله عليه وسلم قال رجاء أقبلت مع محجن ذات يوم على آه، يشي ناته تعرض محجن وترانا حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة هل وك كي إزواجا مسلات متان بصرة فإذا بريدة الأسلمي سيبك بريدة الأسلمي بريدة الأسلمي شما صحابيني دقتك صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بريدة ابن الحصيب ya musulunta yayin da annabi alaihi salatu ya zo wuce eh, inda yake a game sannan ya tsaya inda yake har sai da aka yake yakin badar sannan ya zo waɗansu kuma suka ce ya zo ne bayan yakin badar ya musulunta sannan ya ci gaba da zuwa yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallama har ya shaidi yaki guda goma sha shida da annabi sallallahu alaihi wasallama yana da hadisai da dama labarunsa suna da yawa a matsayinsa da martabarsa shahararre ne ya yi yaƙi a khurasan a zamanin sayyidina usman sannan ya koma zuwa ga marwa daga basra ya bar ya koma marwa ya zauna a nan har ya rasu shekara na 63 ya ce sai suka ga buraida al al'aslami a wani kofa daga cikin kofofin masallacin yana zaune qala wa kana fil masjid rajulun kuma ga wani mutum a masallacin yuqalu lahu sukba ana kira yuqalu lahu sukba haka yake auren ko yuqalu lahu sakba na'am ana kiransa sakba shi ma daga cikin banu daga aslam ne ibn hajar yake cewa yana daga cikin mutane uku da suka daga kabilar aslam waɗanda suka kasance sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sakba din ya kasance yana yutilu salata yana tsawaita sallah falamma tahina ila babil masjid yayin da muka zo kofar masallacin wa alaihi burdatun sai muka shi yana sanye da mayatansa ko alkyabbansa wa kana buraidatu sahiba mizahatin shi kuma buraida al-aslami mutum ne mai yawan wata mai yawan ba'a faƙala sai ya ce ya mihjanu ya kai mihjan a tusalli kama yusalli sukba ce kai ma irin sallar sukba kake yi in an fara a daɗe sosai falam ya rudda alaihi mihjanun wa raja yace sai mihjan bai bai bashi amsa ba ya burai da amsa ba ya san zolan shi kawai sai ya koma bai tsaya a wurin shi burai da din ba kala kala mihjan sai mihjan ya bayar da labari يشي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وترنا أنه عليه الصلاة والسلام يا كاما هنونا فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا لما ما أردت فيها من أجدت فيها عرسيدة مكة هاو كان دوزا أهد فأشرف على المدينة سيجويا يكل لمدينة فقال سيتي ويلمها من قرية يتي كيتونتا wato abun mamakin wannan alƙarya ya a haluha ka a'mara ma takun mutanen garan za su gudu su bar garin a lokacin da take cike da abubuwa na wato ci gaba na gine-gine na mutanen garin za su fita su barta ya ti haddajjal a lokacin dujal zai zo dan ya shiga garin madina fa yajidu ala kulli babin min abwabiha malakan sai ya samu a kowane kofi daga cikin kofa daga cikin kofofin shigan madina zai samu mala'ika wanda yake gadin kofar don haka ba zai iya shiga garin madina ba fala ya dukuluwa ba zai iya shiganta ba sun man hadara ya ce sai annaba alaihi salatu ya sauko hatta idza kunna fil masjid har da muka shigo cikin masallaci ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama rajulan yusalli sai annabi alaihi salatu wassalam ya goni mutum a masallaci yana sallah wa yasjudu wa yarka yana tarku yana ta sujjada yana ta sallah yana yana ta sallah sallau sarkin sallah faƙarar yi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai annabi yace ce gani man hala waye wannan fa'akantu ƙuturi ya mallu shayar fa'akantu ƙuturi kawai sai na fara yaba masa yabo na zakewa shi ne al'afra duk da aka zake a cikinsa mana aka wuce gona da iri shi ake kiransa al'afra annabi alayhi salatu wassalam yana cewa la taquruni kama afratin nasara ibn maryam kada ku zake wajen yabo na kamar yadda nasara suka zake wajen yabon annabi isa alayhi salam saboda zakewa sun ce ma shi dan Allah ne wadansu su ma sun ce shi Allah ne wadansu ma suka ce a ɗaya ne cikin ukun da su ukun su ne suke bayar da Allah wato bangare ne na Allah aƙidar da babu mai hankali da zai ɗauka فقلت سينتي يا رسول الله هذا فلان وهذا يا فدي ابن دي فدني يجي يا رسول الله اي واني شيني واني شيني مي كذا شيني مي كذا شيني مي كذا شيني زكي ودا يجي يدا فقال صلى الله عليه الصلاه والسلام يجي متى امسك كامل كامل يا اذا لا تسمعه فتهلكه kada ka ji yadda shi wannan yabon da kake ballantana ka halakar da shi shi labuna makaranta a baya akwai yadda yabo zai halaka su akwai da dama ma wanda abin da ke halaka su shine yabo ɗau musamman shugabanni sarakuna ɗaliban ilimi ‘yan bana bakwai wanda kuka ba su limanci suka zama limamai ko na ibai? ko kaza suna karatu a suna karatu a masallatai suna ganin mutane suna cika ha yawa so sai yi magana ɗaya biyu su yi caji a ce Allahu akbar ha ana yaba musu irin waɗannan yabo yana halaka su ai zabarin cewa yanzu sufa manya ne zabarin cewa da su shek wani da su malam wani da ake yaba musu dan kawai suna fa nesa ne da garin nan suke ai sa'o'in su tana kan irin wannan ko shugaba wanda za a zo a ce ai ba taɓa yin shugaba irin ka ba a ce duk najeriyan nan babu shugaba mai adalci kamar ka sai shi ha ni din ko sai ce kwarai kwarai ka da ne aiwa mai adalci kamar ka saboda mai adalci ba Allah ya tambaye mu ko a zo a ce ma shugaba babu shugaba mai ilimi na kaza ko kaza a dukkanin shugabanni irinka a ƙasar nan sai kai sai ya murmushi ya yi da yariya a ah, haɓa wa ne mutum sai ce wallahi kuwa ya yi dariya abin ya kome su sai ya yi dariya ko to duk wanda ya zo nan gaba bai yaba masa ba sai shi kamar yana masa kashi yana masa hasada to ballantana waɗanda kuma daga cikin sarakunan gargajiyar mu dama in ka je sai ka yi yabo ko idan baka yi yabon ba to an maka maki mara kunya ne zai zo zai gai zai gaisuwa ba zai yi yabo ba kaga wannan su ne abin da yake halaka su to haka masu bauta su ma yabo na halaka su mai yawan azumi kullum ko ko yaushe mai yawan sallah ko da yaushe mai halartar raka'an sahun farko a dukkanin salloli guda biyar in an zo ana yaba masa in bai da hasana ta imani to sai halaka shi sai ji cewa wato sai jiji da kai ya shige shi ko yabon kai ya shige shi ko girman kai ya shige shi in ko ɗaya daga cikin waɗannan ya shiga aikinka to ya bata maka aiki shi ne halakawa ɗin to kada ka bari ya ji yabon da kake masa ɗin nan ka halaka shi ya ɗauka cewa ai shi lilmuttaki na imaman ne cewa Allah ya sa shi ne jagoran masu jin tsoron Allah النبي شيء امسك لا تسمعه فتهلك قال فانطلق يمشي حتى اذا كان عند حجره لكنه نفض يديه ثم قال ايش يا النبي قال له يشغب التفيا هريا جاي زي شغا جلال جلال ما تنسى زي حكى ده هننسى ها ما كده يا شارح هننسى كوك sannan sai wata magana yace inna khayra dinikum aysaru inna khayra dinikum aysaru talata ishe mafi alkhair addinin ku shine wanda yafi sauki mafi alkhair addinin ku shine wanda yafi sauki mafi alkhair addinin ku shine wanda yafi sauki wato duk wani abu na addini da zaka yi wanda yafi maka kai ma alkhair shine wanda yafi sauki wanda zaka iya yin shi yau kai gobe kai jibi kai gata kai citta kai saba akwai samaniya ma kai wato ba za ka kosa ba wannan shi ne mafi alkhairin abinda ibadar amma ibadar da za ka zo ka bo har da kanka a yau kamar da suke a Ramadan ga mutum ya fara ya wahal da kai ana Ramadan yana ƙara zurfi shi kuma yana ƙara ragewa saboda jiki magai ko ya wahar da kansa a farko ana ƙara tafiya a lokacin da muke ni mutane suna ƙara ƙaimi ko shi kuma ƙara baya yake saboda mai ya ɗauki abin da ya fi wanda ba zai iya dogewa a kai ba yawa ke sai ya karanta izo goma kullum sai ya yi raka kaza kullum sai ya yi kaza kullum ya yi abubuwa guda goma wanda ba zai iya yi su kullum ba mai rana farkon zai iya rana na biyu sai ga a rabin ma ba zai iya ba rana na uku sai ga da sai ga yana ta ragewa yana ta ragewa wannan ba abinda da annaba alaihi salatu wassalam ya zo da shi da sai ta annabi ce walan inna hadha ad-din yusrun wannan addinin fa addini ne mai sauki fa awghilu fi ibrif ku shiga cikin sa sannu sannu ku yi addinin nan sannu sannu ba zafin kai ne addinin ba ba taro aradu da kari addini ba ba shine alamar kai masoyin Allah da manzonsa ne ka tare aradu da ka ba abinda ka san ba za ka iya ba kai abubuwa da aikin addini ne amma kai ba za ka iya ba to kar kai ba sa ka ba ka bar wanda za su iya wanda aka ɗora musu su yi mun gane ko shine irin maganar da muke yi da za a tuhumi wani da abu kawai sai ga magarin mutane su ce za su ɗauki hukunci su ce ai Allah ya ce ayo kaza ko sai su su ce su ɗauki hukunci Allah da ya ce ayin ba kai ce kai ba ya ce shugabanni ne su kai naka kwadaitar da su yi musu umarni su aiwatar in sun yi faɗin ilham dukan kuntira idan sun ƙi kai ka sauke nauyinka nauyinsu su yana na a kansu ba ce ka ɗauki nauyinsu ka ɗora ba kanka ba ina fatan mun gane to da kowa zai gane haka za a zauna lafiya irin yanzu kisan da ake yi a cikin gari a ce wani kawai a ce ya zagi annabi misali sallallahu alaihi wasallam hukuncin wanda ya zagi annabi shine mai a kashe shi waye mai kashe shugabanni ne yasa ku duba duk hadisai na hudud ana zuwa ne a kawo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ma ba a gaban annabi ba sai annabi ya tsawata masa zai nuna masa ba haka ya dace ba ko da ko ba zai mashi hukuma akan haka din ba hmm? saboda tana iya bai sani ba amma yanzu bayan annabi ya fuku bayan Allah madaukin sarki ya dauki annabansa addini ya cika bayan da ka yi kace baka sani ba wannan hukunce hukunce ne da bai dace wani ya jahilce su ba to irin wannan ne gashi an kashe malama malama mai karantar da addini da tuhumar banza da wuri ta je inda take ganin za a ba ta tsira police station yanzu ba talaka in ya shiga wani yanayi ko da laifin kai ba kana kokari ka je police station bane saboda a baka kariya a wurin amma mun mamaki a kasanmu police station ma ba kararra ba kofar ba dpo wai yana tsoron shi kada a kashe shi shi ne ya sallama matan ga waɗanda suka kashe ta suka kone ta da rai a gaban mijinta da 'ya'yanta aka ce ko? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko da ta yi laifin da suke zarginta da yi ko da laifin hukuncinsa kisa ba su aka ce su kashe ba su aka tsara musu ina wata mun gane iya na ku ku bi ari na wanda Allah ya dora musu su yi hmm? ku danna musu faida ku baka musu faida sai sun yi in sun yi farin layi ham sun tsira kun tsira idan ba su yi ba ku kun tsira su za su gamu da Allah madaukakin sarki bai dora muku ku ɗau hukunci a hannuwanku ba إن هذا الدين إن خير دينكم أيسركم إن خير دينكم أيسركم وانا أقول فائدودي أو أن حديثا daga cikin fa'idodin wannan hadisan ya ambata mana sahabbai wajen guda uku mihjan al-aslami da shakba ko da buraida da wane da buraida al-aslami dukansu ɗan aslam ne cewa duka waɗannan sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallama daga kabilar aslam abu na biyu wani hadisin yana nuna mana tsarin koyarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma saukin kansa wajen koyarwa ɗin. da yadda yake koyarwa din da demonstration practice ga ya kama hannu wannan sahabin ko suka je suka hau zaba zai ta tunanin me za ya can ko da aka aka hau sama sai annabi ya karantar da shi wannan karatun da ba zai taubanta ba saboda an kaddamar da shi da wani abu da zai tabbatar da karatun a kwakwalwansa sannan ya gaya mata a cikin abin da ya gaya maka akwai bayani akan falala ta madina annabi sallallahu alaihi wasallam akwai bayani akan cewa madina za ta rayu da dukkan kayan alatu da maraya ke bukata ta cika maraya kafin karshen duniya yana nuna wala kuma cewa a karshen duniya mutane za su bar garin madina duk da duka waɗannan kayan alatu yanzu ba mun gani mun gani mu ma yanzu ai wanda ya taba zuwa madina ya gani inda ake birni a duniya ai ta cika birni ta isa birni A da duk abin da ake bukata akwai to a wannan yanayi ta na kasancewa birni a ƙarshen zamani dujal mutanen ta za su fita sannan dujal zai zagaye duniya ya zarba imanin mutane to daga cikin inda zai shiga to mutane sun ji labarin dojel zai zo a madina za su gudu su bar garin madina sannan shi zai zo saboda tsoron su kare ya zo ya zaraba su kuma su kasa cin jarabawa sanda zai zo ne ya ce ka yadda shi Allah ne kayan ka musulmi za ka yadda wani Allah ne sai dai irin waɗancan musulmin ne to yanzu akwai musulman da suna cewa wanzu Allah ba ana aiba musulman musulmi ba bai san wani Allah ba sai Allah na bai da wani Allah ba sai Allah kuma Allah bai gama da kowa ba kuma Allah bai shiga cikin kowa na Allah Allah ne kawai siffofinsu su ne wanda ya faɗa mana a kitabu da sunna sunan da kinsa sune wanda ya faɗa mana a kitabu da sunna bai rikidewa ya zama wani abu daban mun gane ko shi musulmi Allah kaɗai ya sani to dujal zai zo ya ce ya yarda shi Allah ne ya ce ba zai yarda ba sai ce to zan maka wani abu ka nemi duk abin da kake so a yi zan yi abin da kake ganin Allah ne kada zai iya ka ce zan yi maka kuma duk abin da za ka faɗa ya yi zai yi Allah ya bashi wannan dama a lokacin zai yi sannan ce ko kai imanin shi ko ya saka wuta kuma sai fitar maka da wuta da aljanna ya ce ko kai imanin ko ba saka wuta kuma za ka yi wutan tana ce balbal ko kai imani ko ba saka wuta kuma kai imani za mu saka aljanna mu so mummunai za su ce ba su yi ba za su yi imani wata ya za su ko ta kone su to za hanyar aljanna su kenan to kaga ba kowa zai <laughs> iya cin irin wannan a sauri ba saboda haka mutane soke cewa banda su gudu kawai in ba ya shigo ya gaba kowa to haka za su gudu alhali Allah ya riga annabi ya riga ya fada mana cewa ba zai iya shiga ba ba zai iya shiga makka ba ba zai iya shiga madina ba su ne birane guda biyu katal da zai ba zai iya shiga ba amma lafiya kam da yazo makka da madina kan ba zai iya shiga ba da kaga wannan karantarwa annabi alaihi salatu wassalam ya karantar da shi mihja ha sannan bayan ya gaya masa waɗannan karatu kaga dai sun zauna hmm? sai suka sauka suna sauka suka biya masallaci suka ga mutum yana yana ta ibada yana ta ibada ya ce masa waye wannan kawai sai fara ba masa ya ɗauka abin ya burge annabi ne sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ce kai kai kai rage wannan ibon da kake karka halaka shi sannan ya ci gaba ya tafi can sai haka wannan ya tsamta wa kansa ba haka ba tsari na ba kenan ha ya bi sannu sannu wannan sannu sannan gwargwadon ka ne gwargwadon abin nan lafiyarka ka yi ibadar da ba za ta haifar maka da rashin lafiya ka yi ibadar da ba za ta haifar maka da almalal kotawa ba inda za ka ji ka daina akwai kissoshi na mutane da yawa wanda suka zake wajen abu bauta ne amma su suka zake zakewar ba musulunci ba ne a dalilin zakewar nan sai suka koma kuma suka wato ainihin bar addinin ma kwata-kwata shi ne nan da addina ahadun illa galaba babu wanda zai tsananta cikin wannan addinin sai addinin ya yi galaba a kan zamba isa ba zai koma kuma ya dawa yana sukan addini to an same su a zamana daban-daban har a irin wannan zamanin namu har a kasashen ga dalibai ana jami'a ana zafin kai a yi ta zafin kai a yi wane ne can da an dan fita cikin al'umma kuma rayuwar ta ɗan canza aka fara samun kuɗi ko wani abu sai ga an canza gaba ɗai ba a san ma a yi hulɗa da ustazai balantana a zo masallaci jan karatun al'adabul mafarar ha ballantana ana zuwa sallah sau biyar a rana sai ga an daina zuwa sallah sau biyar sai ka ga an daina ma ganin ustazai ana zuwa ce assalamu alaikum sai ka gama ana kyamar wanda zai gaita da shi ya ce masa assalamu alaikum kana ya ce masa assalamu alaikum ya ce maka hai ko shi aya kake har yanzu kuna wannan abin naku wadda shekaru bayan goma sha biyar yana shi ne ba zakewa hmm? in zai amsa sallaman ma sai ya yi mata kalkala a wadda zakewa amma babu zurfin ilimi babu wato ainihin tsananin ban sunna ta gaskiya saboda haka musulunci baya san alhulu akan komai wuce gona da iri yana haifar da kekashewar zuciya da kuma al'inƙilabu al'aƙif in larabar suke cewa ma za da an haddu in kalaba ila ziddu wannan amiya ce ko? larabcin take suke ce ma za da an haddihi in kalaba ila ziddihi ko? duk abin da ya wuce iyakansa to zai jirwa ya koma kishiyansa to kada mu wuce gona da iri a duk abinda za mu ko za mu bari na addini Allah madaukakin sarki ya daidaita mu cikin addinin ya saisaita mu cikin addinin mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon banta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata Allah ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa tamu ya tsare mu daga dukkanin fitintunu